wal abin da muka gani shine shugaban kasa goodluck ya kare jimin najeriya daga idon duniya ya kare jimin najeriya ga najeriya kuma najeriya tana bisa ga mataki na lalacewa ba ci gaba ba domin inda aka ce kasa babu doka babu da oda to kasa ta lalace to da in ka lura budda fama da muke yi da matsanancin rashin tsaro cikin wasu sassa na wannan kasa har yanzu wannan bai ma shiga wani tarayya jin kunya ba ta yi matsoci ta yi tsaye daga cewa jama'a ta yi wani abin jama'a za su ga cewa ta kwasa ba hakuri ta kai ta ƙara kawo shi ta ƙara ta ƙara warga ƙasa ta halin abubuwan da suka suke suka sa suka sa doka su kansu shugabannin tsaro da aka ba da ma suna suna wannan suna wannan abin abin kunya ne sun yi abin kunya sun kada girman kasa sun kada girman sun kada girman su a ce musamman mutum mai mukamin babban sautin da kasa ne sanda a ce wani ba shi umarni ya ce abin da ba daidai ba ce shi ai abin lalace muna sale ganin cewa to a hukumance kaman ku jam'iyya akwai wani mataki da za ku dauka ganin wannan abin da aka yi eh, yau kwarai eh, ko sale yanzu haka muna kan taro za mu dauki mataki haɗaɗɗe kuma za mu nemi ina jiya su ba mu goyon ba dauki matakin da ya kamata domin ƙasa jiya ta kowa da kowace kuma dole a tsaye a tabbatar akwai doka da oda a Najeriya fatanmu ne Allah kama Najeriya zama lahiya mai dorewa bayanin da muka ci misali sale gwamnati ita ke kan tsaye ga kawo tashi hankali da hana zama lahiya domin ɗaya manufar bukatar rai bukatar zuciya sun rai da mutum guda. ganin lokacin da shi kakakin zai shiga majalisa an dinga buga tiyagas a lokacin shiftun bayan shigarin shi majalisar zuwa yanzu ka yi magana da shi? eh kwarai ko ai muna magana akai yanzu ma minti biyar daga magana da shi ba ai muna magana akai akai da tun yanzu wani ce sai ba mu sai mun ga sai an ci an ce mun ga abin da aka yi da mu tsaye mun san cewa suna da mugun manufa zuwa ga wannan dana mu dan uwan kuma ba za mu yarda kuma da Allah za mu tsaya da shi komai wa kuma da za mu tsaya da shi kuma Allah Allah zai ba shi nasara in ka duba ana ta kai ruwa rana wajen cewa majalisar dattawa da dama sun tsaya cewa wajen cewa ba za su yarda a ƙara wannan dokar ta ɓaci ba kaman kai menene ra'ayinka akan wannan abu to kafin na ra'ayi sallai kai dokar ta ta amfani me ta hana ya abin da aka so ai ka taɓaci don a ga tasirin ta duk wanda ya san wanda ka duka da ta taɓaci a jihar Borno da Yobe da Adama ba ta yi tasiri ba ba ta yi amfani ba to yanzu har ma an kuma ga yan tauri yan tauri suke aiki wai soja na bayan tauri da bankun ya Najeriya ka san sai Allah ya samu daga daga duk wani mai hakkin tsaro Najeriya sai Allah ya samu daga shi domin ya ce ma Najeriya ce ma yan Najeriya kamata yau a ce mai bashi kasa shawara da ka tsaro da shi ban da basu da yan sanda da shi shi sojoji duk a ce yau sun bar aikin su